Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barka da zuwa tashar inganci TV. A bidiyon mu ne mun kawo muku jerin jaruman Kannywood guda hudu da suka rasu daga farkon shekarar 2023 da muke ciki zuwa yau da kuma abin da yayi sillar mutuwar su amma kafin nan ku danna mana subscribe da alamar karawa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Danna subscribe da alamar karawa don samun shirye-shiryen mu. Inganci TV. fitaccen jarumin barkwanci wato kamal aboki shi dai kamal aboki ya kasance jarumi ne mai shirya wasannin barkwanci a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kaliwood ya samu kyakkyawar shaida daga mutane da dama bayan rasuwarsa inda ko kafin rasuwarsa da yana da shirye-shirye da yake gabatarwa a kafofin zata zumunta na zamani inda yake yin tambayoyi sannan duk wanda ya amsa kuma yana kokarin ganin ya ba shi gagarumar kyauta yana tambayoyi ne akan tarihin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan yasa ya kara shiga ran mutane duba da yadda ya kasance masoyin annabi a zahiri mutane sun kaɗu matuƙa da jin labarin mutuwarsa kamal da ya rasu ne a sakamakon hatsarin mota akan hanyarsa ta dawowa garin kano daga maiduguri jarumi abdulwahabu a warwasa abdulwahab a warwasa dai ya kasance ɗaya daga cikin jarumai da suka ɗanjima jima a masana'antar shirya fina-finan hausar kanewood kai ba iya jarumi kaɗai ba furodusa ne a masana'antar ta shirya fina-finan hausar kanewood abdulwahab dai ya kasance yana da kusanci da jarumai kamar su tijjani asasi dadi hikima da dai sauransu duk da kasancewar ya jima a masana'antar shirya fina-finan hausa ta bai samu ɗaukaka sosai ba sai da aka fara sai da aka fara fina-finai masu dogon zango musamman shiri mai dogon zango na a duniya inda a nan ne ya samu ɗaukaka sosai shi ma dai mutuwarsa ta jijjiga al'umma da dama kasancewar yadda ya rasu farar ɗaya ba tare da wata dokuwar jinya ba hakan yasa al'umma suka yi ta alhini bisa rasuwarsa an yi jana'izarsa a garin kano kamar yadda addinin musulunci ya tanada inda jarumai da dama daga masana'antar shirya fina hausa suka halarta jarumi abdulwahabu awar wasadi ya samu shaidar nagartaka daga al'umma inda al'umma da dama dai daga ciki da wajen masana'antar shirya fina hausa ta kannywood sun shaiji wannan bawan allah a matsayin mutumin kirki jarumin da ya rasu ne sakamakon gajeriyar jinya da ya yi muna addu'ar Allah ya yi masa rahama na uku a cikin jerin jaruman Kannywood da suka riga mu gidan gaskiya daga farkon shekarar 2023 da muke ciki zuwa yau shine mawaƙi daga ƙasar Nijar Muhammad Nadan Kwade ya jima a masana'antar shirya fitafinan Hausa ta Kannywood a matsayin mawaƙi sai dai shekaru da suka wuce ya koma ƙasar Nijar inda ya ci gaba da harkokinsa na waka a can ya kafa yara ya taimaki al'umma da dama a ƙasar ta Nijar. Ya ƙara samun saluwa da karɓuwa sosai a gurin al'umma bayan ya yi wata waƙa ta barkwanci mai suna Baba zai ɗaɗa aure, inda a nan fa ya ƙara samun ɗaukaka da tarin mabiya sosai kasancewar waƙar ta barkwanci ce. Shi ma dai ya rasa ransa ne sakamakon hatsarin mota da ya rasa da shi a hanyarsa ta zuwa Kano. Ya taso ne daga ƙasar Nijar domin ziyarar aiki zuwa garin Kano. inda bayan ya bar jihar katsinan tarayyar najeriya allah ya kattari suka yi hatsarin mota inda a nan ya rasa ransa shi da matarsa sai dai ɗan jaririn ɗansa da ya tsira mutane sun matukar kaɗu da jin labarin mutuwar wannan jarumi kasancewar yadda yake taimakawa al'umma a can ƙasar ta Nijar sannan mutum ne mai faran-faran da jama'a yana girmama mutane sannan yana mutunta mutane rasuwar wannan jarumi dai ta matuƙar jijjika al'umma ta sanya al'umma cikin alheni da jimami na rashinsa muna addu'ar allah ya gafarta masa allah ya yafe masa zunubansa allah ya masa rahma sai tsohuwar jaruma a masana'antar ta shirya fina-finan hausa ta kanewood jaruma Hauwa magaji gwarzo wadda aka fi sani da suna mama Hauwa karkuzo jarumar da ta jima tana ba wa masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanewood gudunmawa dama dai jarumar ta jima tana fama da rashin lafiya ta ciwon ciki wanda ko da a baya an mata aiki har sau uku a lokuta mabambanta jarumar dai ta jima tana ba wa masana'antar ta shirya fina-finan hausa gudunmawa inda ta zauna da dukkanin jaruman da ta yi mu'amala da su a masana'antar ta shirya fina-finai lami lafiya hakan ya sa ta samu kyakkyawar shaida daga gurin jarumai Hakika masana'antar shirya fina-finan Hausa ta kaliwu ta yi babban rashi bisa rashin wannan jaruma kasancewar ta uwa ba iya fina-finai kaɗai ba. Jaruma Hauwa ta rasu ta bar 'ya'ya guda goma da kuma jikoki guda tara an yi jana'izar ta kamar yadda addinin musulunci ya tanada a garin Kaduna. Da dama daga cikin jaruman Kano da suka kasance mazauna garin Kaduna sun samu halartar jana'izar wannan jaruma. hakika masana'antar shirya fina-finan hausa ta kani ta yi babban rashi bisa rashin wannan jarumma muna addu'ar allah ya ci kansu ya yi musu rahama allah ya ci kan al'ummar musulmi baki daya mu kuma da muke raye allah ya kyautata karshen mu kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar karkarwa don samun shirye-shiryen mu gode